assalamu alaikum masu sauraro ku da zuwa tashar magajin post wacce take yada shirye-shiryenta a kan youtube kuna tare da ni dr abdullahi ibrahim muhammad mawallafin wannan littafi na magajin post wanda a yau na kawo muku ci gaban littafi na uku kada manta a danna mana subscribe na wannan tasha idan ba ba kuma danna mana like a kuma yi comment idan ana da wata tambaya ba ta da ɓata lokaci ba a karatu na baya mun tsaya inda armad ya zauna ya tankwashe kafa a cikin duniyar na girinkinsa ya kuma fara halwa ya kuma fara nazari na al'amuran da ke faruwa ba jimawa wani saurayi ya bayyana a gabansa armad bai san mai yasa ba amma yana ji a jikinsa tamkar ya taba ganin wannan saurayi ya buɗe baki zai yi magana amma ya kasa cewa komai ba don komai ba saboda tsananin girman kamalar wannan saurayi da ke gabansa armad yana jin wani yanayi wanda ake ji idan bawa ya tsaya a gaban sarki mai iko saurayin ya buɗe bakinsa mai kamala ya ce armad wa fakta sannu da zuwa armad ya buɗe baki yana mamakin yadda aka yi wannan saurayi ya san sunansa kana mamakin yadda na san sunanka ne saurayin ya yi murmushi sannan ya ci gaba da cewa duk da na daɗe ina bacci ai ba zan manta ka ba na san ka kuma na san yayarka hidaya bayan dogo ajiyar zuciya harmad ya numfasa da kyar ce waye kai kuma me kake yi anan? nan a nan muka tsaya wancan karatun a yanzu ko za mu ɗora o oh, ban yi maka bayanin kaina ba ko ni ne sarki ɗan sarki ni ne izza ɗan izza ni ne na gagari na jiya da shekaran jiya ni ne au na manta na ce ba zan gaya maka sunana ba amma dai ni ne almadi ya tsaya cikin mamaki yana kallon wannan saurayi yana ta ziga kansa an ce duk wanda ya ce shi ne to kuwa ba shi ba ne in ji armad ko da wannan saurayi ya ji abin da ya faɗa sai ya yi murmushi da na dube shi ya ce mahaifina ya mulki duniya kuma ni ma zan zauna kuma ni ma na zauna akan karagar da ya zauna kaga kenan ni ne sarki ɗan kuma sarki jikina daga izza aka halice shi kamar na mahaifina maimakon naka da aka halitta da walƙiya kaga kenan ni ne izza ɗan izza a jiya na gagari yanzu da sarkin sarki da ƙaraƙi su a shekaran jiya kuma na gagari duma su da hidaya da haruta da maruta a cikin magana ta me ba daidai ba abin da kawai na manta ban faɗa maka ba shine Yaƙi na da kuyurin sa'ai har ma da ya cika da mamakin yadda wannan saurayi ya saki jiki da shi yake ba shi labarai ma ya faru a yaƙinka da kuyurin sa'ai saurayin ya baje da dariya sannan ya kada baki ya ce guduwa na yi amma ba ni kaɗai na gudu ba har da yayanka hidaya sannan ya ƙara fashewa da dariya mai cika da kewa da tuna da yana mai cewa ni na fara guduwa amma ita ce ta kawo shawarar mu gudu ba zan gaya maka yadda aka yi muka gudu ba haha ahmad ya yi katsaki yana saurari domin ya kasa gane ina labarin wannan saurayi ya dosa hasali dai bai san waye wannan saurayi ba amma dai koma mai lalle shi ne ya ara masa ruyin jikinsa tunda dai yana taɓa zaren wannan saurayi ya bayyana kuma ga duka alamu wannan saurayi ya san hidaya sosai da sosai sauran ya ci gaba da cewa kash na ce ba zan gaya maka yadda aka yi muka gudu ba armadi ya ajiye zuciya ya ce ba sai ka gaya min ba amma ka gaya min ko kai waye ya aka ka san heda amma ya sa ka ara mun royanka kuma mai alaƙa ka da ni saurayi ya amsa da cewa duk wannan tambayoyi ba za ka samu amsa ko ɗaya ba babban abin da ya kamata ka mai da hankali a kai shine mutum miliyan nawa ne suke rayuwa a matsayin bayi a yanzu haka a wani ƙasashe suke yaya za ka kubutar da su wani shiri kake da shi hidaya ta sallama ranta saboda kai dole ka cika burinta na kawar da cinikin bayi a doron ƙasa armad ya fahimci abin da wannan saurayi yake faɗa ya san kuma ba zai taɓa ba shi amsa tambayoyinsa ba a wannan lokaci saboda haka sai ya canza tsarin tambayoyinsa inda ya dubi saurayin ya ce idan har kai da hidaya duk kun kasa kun kasa da kuyur ai ta yaya kuke ganin ni zan iya saurayin ya tashi zaune ya dafa kan armada ya duk wani ilimi duk wani ilimi na duk wani ilimi na na yadda ake sarrafa izza da idanuwan gidan wilberforce yana cikin littafin takobi zai haska maka yadda za ka sarrafa idanuwanka da miyurka. babban dalilin da ya sa abin yake maka wahala a baya shine kana amfani da ruhina ne maimakon naka kada ka manta ba kai kaɗai na ba ruhi na ba harman na jin aka yi zumbir ya miƙe tsaye cikin mamaki ba ni kaɗai ka ba ruhinka ba yawo kake kana raba wa mutane ruhinka kenan to wai saboda me kuma ta yaya ma kai kake iya raba ruhinka saurayin ya shiru yana kallon armar tsawon lokaci kafin daga bisani ya ce na yi alkawari zan amsa maka dukkan tambayoyinka bayan ka hana cinikin bayi a doron ƙasa abu ɗaya da zan bayyana maka a yanzu shine ururu su ne suka ƙirƙiro cinikin bayi amma akwai wanda ba za su taɓa yadda a daina cinikin bayi ba waɗannan mutane su ne suka fi kowa amfana da harkar cinikin bayi domin ta nan suke samun dukiya da kayan haɗa da lasimai da kuma yaƙutin izza a duk shekara akwai dubunnan mutane da ake yin safararsu daga kasashen ƙasa zuwa doron ƙasa na farko wannan mutane sayar da su ake yi a matsayin bayi bururu suna ba da yakutin izza da mai da sauran kayayyaki na izza a maimakon su ko da ururu za su janye makamansu da kuma sauran masu kula da rukunan jinzidal a doron ƙasashen ƙasa hakan ba zai sa a daina cinikin bayi ba me yasa kaga mutane irin su yaron nan daljari sun shahara wajen cinikin dalasimai ko a 'yan watannin nan baya daljari ya kai bayi dubu ɗari biyu da hamsin doron ƙasa na farko ya kuma karɓo yakutin izza nan ba da daɗewa ba shi ma zai fara haɗa sa ta kwangila Ka ga makarantar babila da sashen ekwatoriya da hatsa bibiyan matan nan sarkin sarki da banzar shiri, ai tuntuni suke cinikin bayi ai jin wannan bayani sai ya sa armad ya dare a wajen da yake tsaye ya kasa motsi kusan duk abubuwan da wannan saurayi yake faɗa bai san su ba hasali ma ba su da wata ma'ana armad ya tambaya a nutse ka ce ɗan watannin baya daljari ya kai bayi doron ƙasa ta farko saurayin ya gyaɗa kai yi mana ka tambayi hidaya ka ci da na bi shawarar ta da tuni mun tare musu hanya amma sannan a hankali lokaci zai yi da za mu yi maganin su ma dai tare bashin sai ya ce sarki daljara ai ya fi shekara da mutuwa ko wani ko wani daljarin ne wanda ban sani ba saurayin ya ce sarki kuma yaushe ya zama sarki sarkin jinzidal mana kafin ya mutu ɗaya ne daga cikin sarakunan jinzidal biyar wanda suke kare dokar jinzidal in ji arman saurayin ya kasake bayan ɗan lokaci ya dubi armada ya ce menene kuma sarkin jinzida armada ya ware ido cikin mamaki baka san sarakunan jinzidal ba wai kai a wace duniya kake rayuwa ne maimakon saurayin ya bashi amsa sai ya yi masa wata tambayar a wace shekara muke ne yanzu armad armad ya amsa da cewa shekarar 1860 bayan amr nan take saurayi ya kifta ido tare da jan dogon numfashi a lokacin wata fahimta ta bayyana a kan idansa wadda a da babu ita ya buɗe baki a nutse ya dubi arma ka san duk sanda aka yi amfani da fasahar raba ruhi ta zingetsu ruhin da aka cire yana shiga baccin dole lalle na sha bacci tun shekara ta goma sha biyu bayan amur nake ta bacci ba da labarin wannan abubuwa duk da ka gaya min nan take armad ya kaya da baki ya ce In dai kana so ka san wani abu to sai ka amsa min tambayoyina ni kuma duk zan kwashe labarin abubuwan da suka faru a cikin wannan shekaru na gaya maka nan take wannan saurayi ya yi murmushi tare da girgiza kai kada ka damu a hankali za ka samu amsar tambayoyinka amma ba yanzu ba abinda kawai nake son na ji shine ina hidaya harman na jin haka ya haɗe rai yana tunanin amsar da ta kamata ya bashi amma daga ƙarshe ya fasa nan take ya kwashe duk abin da ya faru da hidaya da kuma dalilin zuwansa babila ya gaya wannan saurayi kafin ya gama ya ga kwalla tana kwarara daga idanun wannan saurayi a hankali a ƙasa saurayi yana ta maimaita kalma guda ɗaya yana cewa ta mutu ta mutu ta mutu hidaya ce ta mutu yana mamakin cewa yaya za a yi a ce hidaya ta mutu Armadi ya yi masa shiru ya ba shi damar nutsuwa kafin daga bisani ya miƙe tsaye. Koma waye kai kuma kuma me niyya ka ina godiya da alar ruhin da ka bani. Yanzu ina so na fita daga wannan duniya na karasa abin da na fara. Armadi ya fuskanci cewa hirarsa da wannan saurayi ba ta kare ba kuma yana da abin yi har ya juya sai saurayin ya rike masa hannu yana cewa zan bar maka ruhi na ka ci gaba da amfani da shi zan koma bacci har zuwa sanda ragowar sassan ruhi na za su dawo ni na a yanzu ban san inda ragowar sassan suke ba kuma ban san dalilin da yasa na raba su ba kuma ban san dalilin da yasa na ara maka ruhina ba abubuwan da nake iya tunawa ba su da yawa wannan shine hakikanin dalilin da yasa ba zan ce maka komai ba amma na yi alkawarin duk sanda ragowar sassan ruhina suka dawo zan gaya maka amsar tambayoyinka zaren izar ruhinka da idanunka sun farka sannan kuma kana da littafin takobi da zai nuna maka hanya ka fita waje ka nuna duniya mai ake nufi da zira'ar gidan wilberforce harman na jin haka ya ji wani kwarin gwiwa nan take gyaɗa kai har ya juya zai tafi sai ya juya ce menene kuma ya kutin izza saurayin ya haɗe gida cikin mamaki bayan ɗan lokaci amsa da cewa idan ka fita ka tambayi wani ɗalibi a cikin makarantar babila zai baka amsa har ma da gyaɗa kai tare da tashi sama ya tsaya a kan iska jikinsa da ruhinsa da zuciyarsa duk sun bambanta da na da duk wani motsi duk wani motsi da ya yi a lissafe yana karanta tafiyar izza da kuma tafiyar zararrakan izza a cikin miliyoyin zaren izza da yake gani a daidai wannan lokaci a kan idansa a nan ya lalubo na hidaya sannan ta karfin tsaya ya kama shi ya riƙe haka na faruwa iska ta dare gida biyu inda wata ƙofa ta musamman ta bayyana armadi ya taka ya shige ciki jim kaɗan ya bayyana ƙofar gaskiya hidaya na zaune a kan kujera ta ga fitowarsa amma kafin ta motsa yadda yurarsa inda dukkan takubba ukun da ke ciki suka fito fili suka haɗe a matsayin takobi guda ɗaya doguwar takobi jajawar mai baki biyu Ahmad ya kai wa zaren izza sara da niyyar raba shi gida biyu duk wani zare da ya shiga gaban wannan takobi sai dai kaga ya ɓace bat yana zuwa yadda ki zaren izza hidaya inda wata ƙara mai tsananin razanar wata tashi tartsatsun wuta da hayaki suka yi sama a gefe guda kuma hidaya ta faɗo da kan kujerar da take zaune tana taɓa ƙasa ta yi wani aman jini baki kirin sannan a hankali ta ɗaga ido ta kalli armar cikin mamaki da ɗimuwa lalle yaro ya girma a hankali da ta miƙe ta tsaya tana kallon arma cikin tsananin mamaki wannan lokaci ne wannan ne lokaci na farko da wani mahaluki ya taɓa lalubo zaren izzata domin kuwa ta ƙware wajen ɓoye zaren izzata barin abokan gabata idan abokin gaba bai gani ba kaga babu yadda za a yi ya cutar da kai saboda haka hidaya ta ɓata lokaci matuƙa wajen koyar dabarun ɓoye zaren izzarta da yi masa hijabi daga barin bil'adama to amma har kullum hidaya mutum ce mai taka tsantsan da shirin ko ta kwana saboda haka duk da ta ɓoye zaren izzarta ba ta bar ta haka ba sai da ta sa ɗalasimai na sirri wanda take amfani da su wajen ƙarawa zaren izzarta ta ƙarfi saboda shirin ko ta kwana irin wannan duk da armar ya samu daman saran zaren nata amma bai iya tsinka shi ba ta yi aman jini mai kauri saboda karfin sada amma duk da haka tana nan a tsaye ba ta ce kas ba idananta suna kafa akan armar tana nazari akwai wani sirri a cikin idonsa wanda ta ana ta babu banda haka kuma miyurarsa ita ma ta bambanta maimakon a ce cire takobin da ya rage mata ƙarfi sai ƙara mata ƙarfi da yi kai ka ce dama can takubban ne suke matse ta wasu lambobi da yaren elburish suka kewaye tambarin miura suna haske shi kuma mutum da ke tsakiyar miura ya yarda al'amudinsa ya mika hannayensa biyu gaba kamar yana riƙe da wani abu amma kuma ba a iya ganin komai a cikin abin da yake rikewa nan take ta goge bakinta ta miƙe ta ƙara kirawo lasimai manya da ƙananu na jiya da na shekaran jiya wani katon hatimi ya bayyana a tafin hannunta inda ta dunkule hannu ta kawo armar duka da shi hatimin ya fita burtu ya kan armar zai haɗe shi a lokacin wannan mutum mutumi ya motsa babban ɗan yatsan zanagu sai kawai dukan izar da ke jikin hatimin ta ɓaci inda shi ma hatimin ya narke ya bi iska amma maimakon hidaya ta jawo shi sai kawai ta fashe da dariya domin ta gano abin da take so dama wancan harin na bincike ne kawai domin ta gano menene yake faruwa tana so ta tabbatar da abin da take tunani a cikin ranta haha wato kamar yadda aka halicci aliyaya kai ma haka mutum mutumin miyurar ka yake abin da ban gane ba shine alaƙa aliyayan da ke samar abinda ban gane ba shine alaka alyayan da ka samar a kofar garin kan da kuma wannan mutum mutumi wannan wanne ne a cikinsu ya samar da wani ko kuma kowanne zaman kansa yake harman na jin haka ya haɗe gida domin kwata-kwata bai ma gane abin da take nufi ba kafin ya tambaya ta ci gaba da bayani ba tare da ta kula da halin da yake ciki ba na san baka sani ba amma amfanin alyayan da ke kofar garin micronoma da shi ne kare zaren izzar duk wanda ke cikin ƙasa adabin hannayensu suna rike da kowane zare suna kuma ba shi kariya da farko da na ga mutumin miyurarka ya yadda al'amudinsa ya ware hannu ban gane mai yake faruwa ba amma a yanzu na gane mutum mutuminka yana rike da zaren izzar mutane abinda ban sani ba shine waɗannan mutanen ni dai tabbas ina ciki domin ba don haka ba da ba za ka taɓa iya lalubo zaren izzata ba in ji hidaya bayan ni kuma akwai wasu dubban mutanen wanda mutum mutumin ka ke rike da zaren izzarsu amma ba na iya ganin yawan su balantana na san ko suwaye lallai ka ta bambanta armad wannan zai ba ka damar rinjaya kan abokan gabarka ko da sun fi ka karfi in dai kana da zaren izarsu a hannu amma ka yi sani cewa ni na bambanta idan yana zuwa nan a zancenta ta na dama ya cika da haske kafin daga bisani ya juya zuwa hoton rana na hagu kuma ya juye zuwa hoton wata fasahar rana da wata harma da ya tsalle baya ya dire tare da nuna ta da takobinsa ya juyar da jikinsa ya zuwa walƙiya sannan ya kira duk wata fasaha ta kare kai domin tunkarar wannan hari na hidaya mai ban tsoro ko da bayyana idanuwan hidaya guda biyu sai rana da wata suka duhu dukkan wani haske ya kau ga barin duniya babu kowa sai ita a sarauniya izza a jiya da shekaran jiya kada mai karatu ya manta idanunta na dama kaɗai shine ya tarwatsa hajarar ururu da ankokin da ke sawa duka al'ummar kasashen ƙasa takunkumi na hagun kuma shine ya tsare ya rima duma kisi ya hana shi motsi tsawon lokaci halin yanzu ahmad ya gama shiri domin tunkarar wannan idanu guda biyu a lokaci guda duk da karfin fasahar ba za ta kai kamar sanda hidaya tana raye ba amma duk da haka akwai tsoro a cikin wannan fasaha ta ta rana da wata dukkan wani gashi a jikin armad yana gaya masa ya fita da gudu yana gaya masa mutuwa tana nan gabato shi armad shi ma ya ji a jikinsa cewa ko da ya ninka haka karfi ba zai iya ɗaukar wannan fasaha ba a lokaci guda amma ba a san maza da gudu ba saboda haka ko kaɗan baya shirin guduwa idan ta yi murmushi ta kalla armar ta ce to allah ya ji kanka tana rufe baki ta saki fasaha dukkan idanuwan guda biyu a lokaci guda hoton rana da na wata suka bayyana akan iska suka tinkari armar gadan-gadan a lokaci na farko gumi ya bara keto masa ta ko'ina a sassan jikinsa idan ya mutu ya riga ya mutu kuma babu wanda zai dawo da shi kuma babban tashi hankalin shi ne bai san wata hanya da zai iya tseratar da kansa daga mutuwa ba a daidai wannan lokaci da ya tsinci kansa yana tsaye watan da ranar suka iso ya kai masa sara da takobinsa ta izza amma suna haɗuwa sai kawai takobin ta narki sannan hannunsa ma ya narke kamar kace an sa wa kitse wuta watan da rana suka wuce suka daki kirjinsa lamarin da yasa ya yi ƙara mai razanarwa wadda ha'a waje sai da aka juta. ta nan take walƙiyar taɓaci jikinsa ya dawo daidai sannan ya fara daddarewa yana ɓantarewa kamar biskit yana ji yana gani jikinsa ya dawo daidai sannan ya fara daddarewa ya tarwatse ya zube a kas kamar wake zafi da ƙuna da raɗaɗi suka cika ruhinsa amma babu damar yin kuka domin babu bakin yin kuka tabbas a wannan lokaci armad yana jin mutuwa tana gab da ɗaukansa amma abin mamaki duk da haka bai cire rai ga rayuwa ba yana jin alamar a jikinsa amma kuma ga mutuwa nan ta bayyana ƙarara yana ganinta tana ganinsa to a nan za mu dasa aya a wannan karatu na littafin magajin wani wasu littafi na uku ni dr abdullahi ibrahim muhammad mawallafin wannan littafi na ke muku sallama irin ta addinin musulunci amma dai kafin ku tafi kamar kullum kada a manta a danna mana subscribe idan ba ba a kuma danna mana like na wannan bidiyo sai kuma a yi comment idan ku wata tambaya za mu ba ku amsa insha Allah mu a karo na gaba domin jin yadda za ta kaya tsakanin wannan fafatawa wacce ake yanta tsakanin armad wilberforce da ruhin yayarsa hidaya a cikin wannan gasa ta ruhin deba bisala